This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,41,16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1,530 a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan zango fm za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa hausa.com Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar talata 12 ga watan Janairu shekara ta 2016. Sahaba Imam aliyu ne daga nan gundumar Columbia birnin Washington DC tare da Grace Alheri abu da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai. To sahabo an fara kai agajin da ake matuƙa bukata a garuruwan kasar syria uku inda yaki tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawaye jefa mutane cikin halin kunci. wani jami'in koriya ta kudu ya ce kasarsa da amurka suna tattaunawa kan waɗansu muhimman ƙaddarorin amurka da za a iya sake wa matsuguni kana shugaban amurka barack obama zai gabatar da muhimmin jawabin shugaban kasa karo na bakwai kuma na karshe gaban majalisar dokoki da kuma amurkawa kan halin da kasar ke ciki a yau dinnan to a gaishe ki hukumar binciken ta amince da aiwa wasu hafsoshi guda biyu ritayar dole daga gidan soja wasu uku kuma za su rasa mukamansu kana ɗaya kuma za a gurfanar da shi a gaban shari'a saboda karɓar cin hanci wasu goma sha biyar kuma za a ci gaba da sa masu ido muna da rahoto bayan labaran duniya kan wannan rahoton bincike game da rawar da sojoji suka taka a zaɓuɓɓuka ko kuma harkokin siyasar najeriya a jihar niger kuma an yi aron gama tsakanin magoya bayan jam'iyyar apc da pdp a garin sulaja ali mustapha sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya da farko ga labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran an fara kai agajin abinci da magunguna da kuma barguna a garuruwan ƙasar syria uku inda yaƙi tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawaye ya jefa mutane cikin halin kakanikaye da ya janyo mace-mace sakamakon karancin abinci kakakin ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross powell kazirsek ya ce jiya litinin ayarin ya shiga garin madaya da ke kusa da kan iyakar lebanon da kuma fa'uwa da kafraya lardin idlib kusa da kan iyakar syria da turkiya ya ce ana kyautata zaton za a kwana ana sauke kayan agajin da aka kai a madaya madaya na ƙarƙashin ikon 'yan tawaye kuma ƙungiyar ta ɗauki watanni da dama tana hana shigar da agaji a garin mai adadin kimanin mutane dubu arba'in a watan oktoba ne dai aka shigar da agaji na ƙarshe a madaya majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin kare hakkin bil'adama a siriya sun ce mutane da dama sun rasu sakamakon rashin abinci ƙungiyar agaji ta dr suzanne bautas kuma ta ƙara adadin mutane biyar akan wannan adadin da aka bayar ranar lahadi jakadan siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar jafari ya ce gwamnati tana ba da haɗin kai wajen ganin an kai kayan agajin sai dai ya musanta cewa mutane suna mutuwa sakamakon ƙarancin abinci a madaya da yake jawabi ga manema labarai jiya litinin a majalisar ɗinkin duniya jafari ya ce labarin da ake yayatawa a kan lamarin garin ba gaskiya ba ne kuma rahoton hotunan mutanen da suke suka kwadangwale da yunwa ƙage ne kawai ya kuma ce waɗansu da ya kira ƙungiyoyin ta'addanci da ke ɗauke da makamai suna wawushe kayan agaji wani jami'in koriya ta kudu ya faɗa jiya litinin cewa birnin seoul da kuma amurka suna tattaunawa kan waɗansu muhimman ƙadarorin amurka da za a iya ɗaukewa daga yankin koriya kwana ɗaya bayan da amurkan ta tura jirgin yaƙi samfurin b-52 ta koriya ta kudu a wani mataki da ake gani mai martani ne kan gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta yi Kim Min Sok wani kakaki ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ya shaida kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Amurka da Koriya ta Kudu suna tattaunawa akai-akai kan matakan kwashe ƙarin muhimman kadarori sai dai bai yi wani ƙarin haske a kai ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP da na Koriya ta Kudu Yonhap sun buga rahotannin cewa mai yiwuwa kadarorin sun hada da jiragen yakin nukiliyar amurka uss ronald reagan da aka girke a japan da jiragen yakin samfurin b2 da jiragen yakin nukiliya na ruwa da kuma jiragen yaki da ake ɓadda sawunsu samfurin f-22 sai dai jiya litinin ma'aikatar tsaron amurka ta ƙi yin ƙarin haske dangane wannan batu jirgin yakin b-52 ya tashi ranar lahadi 'yan sa'o'i bayan da shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un a jawabinsa ga ma'aikatar rundunar tsaron kasar ya kare gwajin makami mai guba na ruwan iskar gas mai matukar hadari da ake kira hydrogen inda ya ce kasar tana da 'yancin gudanar da gwajin kuma ba wata kasar da za ta iya kushe mata koriya ta kudu ta yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da a koriya ta arewa takunkumi mai tsauri saboda da gwajin makamin nukiliyan wanda shine na hudu tun daga shekara ta 2006 karo na bakwai kuma na ƙarshe shugaban amurka barack obama zai tsaya gaban majalisar dokoki da kuma amurkawa ya bayyana baburinsa a sauran watanni da suka shige suka rage a masa karagar mulki kaɗai ba amma kuma da makoman amurka a cikin wani oton bidiyo da aka ɗauka a ofishinsa shugaba obama ya ce ba ci gaban da muka samu kaɗai ba ba abin da nake so in aiwata a shekarar da ke gaba kaɗai ba amma abin da muke so mu yi tare a shekaru masu zuwa manyan abubuwan da za su tabbatar da ƙara ƙarfi da ci gaban ƙasarmu domin 'ya'yanmu a cikin bidiyon obama ya ce bai taɓa samun ƙarfin gwiwa kan makoman amurka kamar yadda yake ji yanzu ba jami'an fada white house suka ce wannan karfin gwiwar ne zai jaddada a cikin jawabin nasa da zai gabatar kan halin da kasa take ciki gobe talata wato yau talata kakakin fada white house george ennis ya ce amurka ta farfado daga koma bayan tattalin arziki mafi girma da ta shiga tun bayan mummunar koma da tattalin arziki da kasar ta shiga mun kuma ga kasashen duniya cikin irin wannan koma bayan tattalin arzikin da kuma yadda tattalin arzikin amurka yake da karfi idan aka kwatanta shi da sauran na kasashen duniya akasin jawabin da shugaba obama ya yi bara zai gabatar da mahimman tsare-tsare da suka hada da shirin ba da ilimi kyauta a kananan kwalejoji na al'umma da kuma karfafa harkokin tsaro a fannin sadarwar intanet. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. jami'an kasar afghanistan da na pakistan suna ci gaba da bayyana sabanin ra'ayoyi a bainan jama'a kan hanyar samun maslaha a daidai lokacin da amurka da china da pakistan da kuma afghanistan suke gana ajiye litinin a yunkurin wanzar da zaman lafiya a afghanistan mai ba firaministan kasar pakistan shawarwari kan harkokin kasashen ƙetare sajid aziz ya jawabi a wajen zaman na farko na sabuwar kungiyar da ta kunshi kasashe hudu da ake kira gcg a takaice inda ya jaddada cewa gindaya wani sharaɗi kafin zaman ba zai taimaka ba banda haka kuma ba za a lamunci duk wata barazanar ɗaukar matakin soja kafin ta yin zaman tattaunawar ga dukkan waɗanda abin ya shafa ba ko kuma martaninsu kan wannan ra'ayin. ya kuma yi watsi da tunanin da ake yi cewa pakistan ta yi alkawarin amfani da karfin soja kan bangaren kungiyar taliban da ba su sha'awar zaman tattaunawar ya ce za a iya tantance inda aka samu saɓanin ra'ayi bayan duk matakan tattaunawa da aka ɗauka sun cimma tura wannan ya sa nan da nan afghanistan ta mai da martani mataimakin kakakin shugaban ashraf, eh, gani na afghanistan sayid safar hashemi ya shaida muryar amurka cewa yana da muhimmanci a tantance bangaren taliban da ke sha'awar tattaunawa da bangaren da baya so labaran duniya ke na agamji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc To madalla a cikin waɗanda suka jikkata a aron gamar da aka yi a Suleja cikin jihar Niger har da DPO'n 'yan sandan yankin. Amma da farko bari mu je Abuja inda kwamitin da babban hafsan hafsoshin Najeriya Janar Tukurbuta ya kafa domin bin bahasin irin zarge-zargen rawar da sojoji suka taka a zaben gwamna a jihohin Ikiti da Osun a shekara ta 2014 da kuma a babban zaben kasar bara ya mika rahotonsa ga wakilin sashen Hausa Hassan Kaina Maina da rahoto. rundunar sojan najeriya ta kafa hukumar binciken ne don asase irin rawar da ake zargin wasu jami'anta sun taka a badakar zaben da aka yi a jihohin Oshin da ikiti da ma babban zaɓe na ƙasa da aka yi a shekarar bara. Da yake mika rahoton ga babban hafsan mayakan Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai a harkutar sojin ƙasar da ke nan Abuja. Shugaban hukumar binciken wanda kuma shine babban kwamandan runduna ta ɗaya ta sojojin Najeriya, Manjo General Adeni Oyibade ya ce, hukumar binciken ta amince da aiwa wasu hafsoshi guda biyu ritayar dole daga gidan soja, wasu uku kuma za su rasa mukamansu, kana ɗaya kuma za a gurfanar da shi a gaban shari'a saboda karɓar cin hanci. Wasu goma sha biyar kuma za a ci gaba da sa masu ido yayin da wasu hafsoshi tara kuma hukumar EFCC za ta bincike su. Ƙarin wasu guda shida kuma za su fuskanci binciken kwakwaf. Bugu da ƙari wasu guda sittin da biyu kuma da mukamansu ya fara daga manjo zuwa ƙasa za a ba su wasiƙar nuna ɓacin rai don su gurfana a gaban manyan kwamandojinsu don a su. Babban hafsan mayakan Najeriya General Tukur Buratai ya ce za a duba wannan rahoto daga bisani na tambayi kakakin sojan ƙasar Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka ko me hakan ke nufi? Eh wato abinda yake nuna wani abu ne kafin shi tun da wannan shugaba namu ya aka naɗa shi ya yi alwashin tsakanin shi da Allah zai aiki kuma duk wanda ya yi ba daidai ba da aka kuma tabbatar da cewar hakan ne to gaskiya zai gaba daidai ba ko da wani lokaci ana la'akari da ka'idojin aikin soja saboda lokacin da ake zaɓe akwai dokoki da ake hiddawa wanda bai kamata mutum ya ƙetare ba akan haka to ba wai harkar zaɓe ba duk aikin soja ya jibanci wato ladabi da lumana kakka kuce ka'ida ko kuma kakka wuce gona da iri muddin kai haka to tabbaci hakikan wa ba za a lamunta ba. Kanar Sani Usman Kuka Sheka kakakin rundunar sojan Najeriya Hassan mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. tsohon gwamnan jihar Niger Abdulkadir Kure ya tsallake rijiya da baya wasu mutane tara kuma suka jikkata ciki har da 'yan sanda biyar a wata arangamar siyasa da aka yi a garin Suleja da ke jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari ci gaba. magoya bayan pdp da na apc ne dai suka kabre da fada a yayin da tawagar jam'iyyar adawa ta pdp karkashin jagorancin injiniya abdulkadir kuran da suka je sulajan domin yakin neman zaben ƙananan hukumomin jihar da za a gudanar a ƙarshen wannan mako Jam'iyyar PDP dai ta zargi dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Lado Sulaja da shirya waɗanda suka afka masu kamar yadda mataimakin shugaban PDP barista Tanko Beji ya bayyana wa manema labarai. Suka fara jefe-jefen kwalabe har aka fasa ma dp on Suleja kai jini na zuba da wasu 'yan sanda. To mu shugaban mu mai girma injiniya AA Kure da ya ga haka ya ce a'a siyasa mai rai ke siyasa. ga dpo dai ya ce ba su da dama mu muke da to ina wannan dan majalisar tarayya ya samu permit ya shigo da mutane su zo kuma su hana wasu shiga shi wani dan majalisar tarayya ke na suleja gurara wanda ake kira honorable lado shi ya zo da mutane da 'yan banga da mutane suna kone-kone a titi suna jefe-jefe rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin asp bala elkana shine kakakin 'yan sandan wani abin da ya faru dai yan pdp um, ne ke da rali yau na na ja jalajo shi kuma ya tsara mutanen shi ma ya fito kan hanya ɗaya sai suka haɗu abin sai kawo musu rikici amma amma dai mun samu magance abin kuma an jima mutane raunuka ko ga namu bangaren ma 'yan sanda mun samu kusan mutum biyar ba aka ji mara eh an ce hada DPO ku da gaske ne eh hada DPO na education sun nan bata mana motoci guda biyu to daga bisani dai ina kira dan majalisar wakilan ta wayar salula honorable Lado Sulaja ga kuma abin da yake cewa ta yaya za a ce muna mulki muna gwamnati mu da muke zaman lafiya kasa sannan kuma a ce jam'iyyar APC ta ce ma wasu hari me dalilin ai babu dalili mu da muke neman da su zaɓi jam'iyyar APC zargin takarar mu a ce kuma mun kai hari mu mu kai ma 'yan sanda suke tare da mu hari kawo yanzu dai 'yan sanda sun ce ba su kama kowa ba akan wannan lamari amma suna gudanar da bincike Wannan al'amari dai ya zama tamkar wata manuniyar da ke nuna akwai buƙatar ƙara ɗaukar matakan tsaro a jihar Niger a daidai wannan lokaci na hada-hadar zaben ƙananan hukumomin da ke da matuƙar tasiri a matakin karkara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Babu shakka akwai bukatar gwamnati ta duba yadda za ta wato sauƙaƙawa waɗanda suke fita ta hanyar halaliya halaliya ɗalibai zuwa asibiti. An yi bajet ɗin ne a kan naira ɗari da hamsin da shida, amma sai gwamnati ta dawo take sai da ita naira ɗari da casa'in da bakwai, wadda ita tana samun ribar naira arba'in da hudu. wannan naira arba'in da hudu idan ka buga ta sau dubu biyu da ɗari takwas da arba'in da ɗaya za ta baka naira miliyan ɗari da goma sha tara. ɗaliban Picture Province and Islamic School kenan da ke cikin garin Maiduguri ke marabta mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garba ibin El lokacin da ya ziyarci wannan makaranta ta marayu. murya ta farko dr said ahmed dokawa sai kuma wani ma'aikacin canji yake mai da martani kan umarnin dakatar da sayar musu da dala a babban bankin najeriya ya sanar jiya litinin sai kuma rahoto kan makarantar marayu a maiduguri za mu kawo muku waɗannan rahotanni duka cikin shirin hantsi kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar da rabi agogonmu a nan gundumar columbia ga ali mustapha sokoto da shirinmu na gaba tsaka mai wuya zancen cewa tinubu ya kawo shi kuna da shaida cewa tinubu ne ya kawo shi shi ma ya bello man da da ake faɗi shi na yake za kamun zaben nan. Hausa su su shi yasa kana wannan magana. Shi ni da ban da Hausa ba zan yari wannan magana ba. Ka ce an gama, ka ce ana dira. Ni ma kwaɓa nike yi. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya sunana honorable yusuf ndagi abubakar ni board member ne a kogi agric land development company eto eh babu inda aka ba da kofa na maye gurbin shi wannan dan takaran da ya rasu mu kuma muna ganin cewa tun da babu wannan kofan a kundin tsarin mulki ta ce idan aka shiga zaɓe mutum ba kammala zaɓe ba ya ce a samu ɗan takara na farko wanda ya ci mafi yawan ƙurhan kuma a cikin ƙananan hukumomi ya samu biyu bisa uku yanzu ku nihin kotu kawai ta ce a rantsar da wadashi ya ce eh to tun da kotu bata ba da dama na sauya ko mayar da gurbin wancan marigayin ba kuma mu mun fulfilling duka condition mu mun zama candidate na biyu shi marigaya ya zama kanji na daya yayin da aka rasa shi kuma babu kofa na cike wannan gurbin automatically mu muke da ƙuri'a rayayye wanda akwai jam'iyya sannan kuma akwai ɗan takara sannan akwai ƙura'a wayancan jam'iyyan akwai jam'iyya akwai ƙura'a amma babu ɗan takara kuma babu kofar maye sa automatically mu ya kamata kawai a a yi announce ne kasance mu mun ci gaban muka ci wannan zaben sunana muhammad awal daga kwatun karfe kwaji state muna son power shift ga kuma mu same shi kuma muna jin daɗi kuma cewa wasu bangare za su yi mulkin damu mu kuma yahaya kuma shi kuma ba sofo ba ne yana da experience kuma matasa ne mun ji daɗi kuma zamu mai roko ta ya shi kuma allah ya sa albarka. To dama mun tsinki muhawarar da muke ji kan rikicin gwamnan jihar Kogi domin mu yi bitar shirye-shiryen da muka ɗabo a shekarar da ta gabata. Sai gashi mun ji an ce an kama ko da yake sun ce gayyata ce aka yi wa ɗan takarar gwamnan jihar ta Kogi James Abiodun Falike tare da babban ɗan marigayi Abubakar Audu wato Muhammad Audu. Wanda kuma muka ji an ce watakila kamun nasu ba zai rasa nasar ba da wani rahoton da su hukumomi suka samu ba na cewa su falakin wai suna shirin shirya wata zanga-zanga a ranar da za a zo a yi bikin rantsar da shi haya bello mutumin da aka mai gurbin marigayi abubakar audu da shi a matsayin dan takarar gwamnan jam'iyyar apc to ganin cewa wannan wutar rikicin bata mutu ba har yanzu ya samu ka ce to bari mu koma wasu honorable sha'aban shu'aibu tsohon shugaban yankin karamin hukumar mulki na kotun karfi mai goyon bayan sabon gwamnan da aka zaba a hayya bello da kuma muhammad bashir abdullahi da ke tare da falaki wanda kuma ma tsohon sakataren watsa labarai ne na shi marigayi abubakar audu mu ji yanzu sai yaya kenan an gama zaɓe ranar asabar yalla bai an gama zaɓe ne da an gama zaɓe ne an gama zaɓe ranar asabar collation an gama ma collation ma ina wajen ayi ba sani ba ko kana wajen amma ni ina wajen an gama collation ana jiran gaban hukumar ibaji local government da kuma igama a lokacin da magana an gama kenan an gama collation kawai ƙananan hukumomi guda biyu ake jira lokacin kuma ya sun ma shigo kamun Allah ya ma'audu da suwa. Hausa su su shi yasa kana wannan magana. Shi ni ban da Hausa ba zai yari wannan magana ba. Ka ce an gama, ka ce ana jira Ni ma kwaɓa nike yi. Ni ma ba hausa ba ne, ni ma kwaɓa nike yi. Hausan ma Hausan ma tashi tashi faɗi nike yi. To ni da kai ɗaya ne we on the same page. Okay, abin da nake ga maka yanzu. election kamar a ce an gama inec za su yi pronouncement za su ce wannan election gashi ga wanda aka yi returning ko da in ranar na da 24 izan aka yi returning audu a wannan election ba wanda zai yi jira da falake wani abin da nake so eh, eh, abin da nake so in gane akwai matsaloli guda biyu anan na farko akwai ka'idoji na jam'iyya na APC sannan akwai abin da doka ta shimfiɗa akwai mutanen da suka fito suna zargin a tone janar na Najeriya lokacin da ya fito ya bada da sanarwar da ya bayar na cewa za a sake zaben nan kwata kwanta APC ta je ta samu wani ta tsaida shi tun kafin ma wannan ta faru mutane suna ta korafe-korafe eh, game da shi falake wasu suna cewa it ne ya kawo shi ba ma dan nan bane dan Lagos ne wane ne wane ne so daman uh, alhaji bashir mutanen su sha'aban suna da suna da korafi kan shi uh, falake din kenan ko to wade wane to, to shi ma shi ma uh, shi ma fiya shi ma ya bello man da da ake faɗi shi na yake za kamun kamun zaben nan kuma ana magana falake jihar dan jihar kogi ne mutumin ijumu local government ne kuma kauyensa ikiriyade kuma ba lokacin da baya zuwa harkar siyasa a jihar ɗinsa. So zancen cewa Tinubu ya kawo shi suna da shaida suna da shaida cewa Tinubu ne ya kawo shi audu da na sani Allah ji kamar gayi, audu da na sani ba zai zauna ya ce a ce an kawo masa wani haji an tilasta masa wani eh, ba. Audu da sani. Eh, ina zuwa shaban bare wa shirya gama tukuna. Ci gaba Malam Bashir ka kammala. suna da shaidar cewa tinubu ne ya je kawo shi faleken amma ka ji amma ka ji wannan magana ana yi in tinubu ne kawo faleke faleke ba dan jihar kogi ba ne yawa yawa to eh, malam sha'aban me kake so ka ce ne yes abin da nake son gaya maka ko mu ba mu yi jayayyan zaman shi faleke ko yadda ya zo ba duk wanda yake dan kogi ya zai to wannan bai dame mu ba magana da yake kawo jayayya dai shine maganan cewar wannan abun ba ka da right da za ka yi duk mm. wanda aka yi cajin da wannan responsibility that is inec in suka gan dama cewa kai ne kaci za su fada to wai yanzu eh, yanzu malam sha'aban idan shi falake ya ce ba zai yi mataimakin gwamnan ba kuma ga dukkan alamu ya ce ba zai bi tana ya kowa majalisa yana neman ya ci gaba da aikinsa ya yi hayya bello za ku yi kenan ku mutanen hayya bello maganan da yake wurin in falake ya ce ba zai yi ba don shi ma ya haya bello yana magana akan cewa shi bai da wani karfi a kansa a cikin wannan jami'a don dai fati ne kawo shi fati ne kuma shine da hujja wanda zai dauka ya yi magana da shi kuma har yanzu shi yana zato cewa fati zai yi mishi magana ya yi hakuri a je tare saboda opportunity da muka samu muna neman powership din nan shekara da shekaru mutane su mutu yanzu opportunity ne ya zo central zai zama gwamna west ya zama deputy a yi challenging kansu su ce to tsaya tukunan tambarka me kake nufi da power shift kana maganar eh, da ake cewa dan eh, ibira ya samu a karo na farko? A'a samu canza a dinga rotating. Eh, juyawa ko? A dinga juyawa. Yanzu tun da muka yi Kogi State, Igala ne suna suna mulki tintini. To wannan natural occurrence abun da ya zo daga wurin Allah shine ya sa wannan power ya shi ya zama cewa mutumin central mutumin okene ya zama governor mutumin oku wanda wurin da mu ma muke kenan mu minority daga iburakoto muna karkashin su wurin su okun ne wuri ɗaya muka tashi so in zai zama to haka mun samu wannan opportunity abin da ya kamata su zo su hada hankulansu su yi challenging wanda suka yi mulki shekara da shekaru. To bari eh, ina zuwa bari in ji bari in ji ra'ayin Muhammadu Bashir kan wannan batun Ibira da Igala na Malam Bashir me zaka ce kan wannan magana? Ai ma da kake faɗi na farko shine Hausawa na cewa ba gudu ba an daka tsalle. Shi power shi da kuke da muke magana kai. Ai shi ma Audu ma da so tari idan ya je campaign yakan alwashi cewa shi kadai ne zai iya shifting power zuwa aida the west zuwa ko west ko central kawai dai abin da bai gaya mana ba shine sai ya mutu ne power zai shift amma da tsotari ya sha faɗin cewa shi zai yi shifting power shi kaɗai ne zai iya shifting power zuwa central ko west so wannan maganan kai struggle ko ba struggle ba ba ta taso ba abun da ke ƙasa shine yanzu nan pdp shi wada shi gwamnan yanzu nan mai zama yanzu nan ya je kotu abun da yake bukatan kotu ta yi masa shine ai shi yaya bello bai yi contesting general election ba supplementary election ya yi contesting kuma ya samu kuri'u dubu shida da 'yan kai kuma shi yan wada ya samu kuri'u dubu ɗari biyu da wani abu ya za a ce inec yin declaring nisa kuna magana cewa a yi sulu a yi sulu a yi sulu wallahi idan aka yi sulu yau cewa shi fa nake janye daga kotu wada zai karbe abun nan ba tare da an yi wani ja ba ina so ka yi oh. tunanin wannan sosai eh, shaban kuna tunanin wannan ko wannan babban magana ne fa kamar yaya saboda mutuwan zuciya ba za su yi ba kamar yaya kuma shi kuma shi kuma shi eh, eh, falake din yau da shi yaya bello ya je karɓar certificate of return falake bai je ba kuma faliki ya alwashin cewa shi ba zai zo ranar rantsarwa ba to ya za ku yi bari ga maka yanzu in falike dama abun da court ba conventional court zai je ba shi wannan zai je ba tribuna zai je ba abin da yake cewa a eh, rashi aban ba kwa tsoron cewa idan kuka nace sai sai shi ya bello din idan wada ya ga dama yana iya zuwa ya jiya da man da shi ya bello din ya samu ce wannan dubu shida ya samu ni na samu dubu dari biyu ya za ku haɗa ƙwari'un mu ma'ana mutane sun fi sona da shi kenan kuma kotu ba ta yi amfani da wannan ta kwace kujerar a yi biyu babu maimakon pc ta samu ma abin ya karkare a hannun pdp. To a gaishe ku da aiki to bari mu tsaya nan sai mun ga abin da hali ya yi. Muna godiya ga su bakin namu Muhammad Bashir Abdullahi da kuma Sha'ban Ohinoyi Shu'aibu tare da musamman wakilin mu Mustapha Nasiru ba tsari da ya taimaka mana hada shirin nan. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington. To madalla masu ga tashin kanin labarai kafin mu sallama. an fara kai agajin abinci da magunguna da kuma barguna a garuruwan ƙasar Siriya uku inda yaƙi tsakanin da karin gwamnati da 'yan ya jefa mutane cikin halin kakanikaye inda kuma ya janyo mace-mace sakamakon karancin abincin. Kakakin ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross, Powell Karizik ya ce jiya litinin ayarin ya shiga garin Madaya da ke kusa da kan iyakar Lebanon da kuma fawuwa da Kafraya. a cikin lardin idlib kusa da kan iyakar syria da turkiya wani jami'in koriya ta kudu ya faɗa jiya litinin cewa sowell da amurka suna tattaunawa kan waɗansu mahimman ƙaddarorin amurka da za a iya ɗaukewa daga yankin koriya kwana ɗaya bayan da amurka ta tura jirgin yaƙi samfurin b-52 da koriya ta kudu a matakin da ake gani mai da martani ne kan jawabin ko kuma matakin da koriya ta arewa ta ɗauka. To madalla a gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin a safe nan sai kuma can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri amma kafin mu sallama yana miƙa ta'aziyya ga illahirin zuriyar Liman Hong saboda rasuwar babbayyar mu Hajiya Binta wacce aka fi sani da addadiya za a yi jana'izar ta anjima da misalin karfe tara na safiyar yau a Hong. ina kuma miƙa gaisuwar fatan lafiya ga sarki na alhaji haruna muhammad bala wadda yake kwanci a babban asibiti da ke yola a kuma daidai lokacin da ake addu'o'i musamman na cikar yayarsa hajiya fatima jibril girema shekara ɗaya da rasuwa allah ya bada lafiya ya kuma ji kan mamata mu kuma ya kyautata namu karshe yanzu madadin grace alheri abdu wacce ta taya gabatar da shirin da cuba ba hiro da kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya malam daryl da ya riga masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.